على صوت مترجم ياخذ هذا اما انا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده سبحانه وأشكره على على عظيم فضله وامتنانه علينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق فبين أصدق البيان وهدى الناس إلى الحق المبين عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم أحمد الله عز وجل أن جمعني في هذا المكان الطاهر الطيب في بيت من بيوت الله لإخوة لنا في الدين والعقيدة نلتقي بهم لنتذاكر شيئا من أمر ديننا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي نسعد بها ونلقى ونسعد بها يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى وأن يكون هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا وأن نقوم من مجلسنا كما قال ربنا قوموا مغفورا لكم بفضله ومنه وجوده وكرمه بسم الله الرحمن الرحيم قال يا فارا في التركي تكلم بصوت شمشمس ايضا الله في التركي يمشي الى متكلم فرنشيكي نقولنا اولا هو من البركه لانه هو فرنشي والدين يوسف kuma yana fatan wannan rabuwar da za a yi idan ko dukkanin mun tashi muna masu halin kasancewa waɗanda Allah ta'ala ya mana afuwa ya mana gafara daga laifukan لا يخفى على مسلم أنه إنما خلق لأمر عظيم قال الله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون وليقوموا بالعبادة لله عز وجل وليقوموا بالتكاليف التي كلفهم بها ربهم سبحانه وتعالى فهذا الأمر من أوجب الواجبات ومن أهم العبادات ومن أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها أن يحقق هذا الأمر الذي خلقه الله عز وجل له ألا وهو عبادة الله عز وجل ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى

kada ya hada shi da kowa wurin shirka lalle da yanta Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wajibi mafi ƙololuwa shi ne lafiyin da Allah subhanahu wa ta'ala bai ɗauke wa kowa ba idan ko ya ɗayin ta Allah subhanahu wa ta'ala wurin bauta in cikakkiyar biyayya gare shi madaukakin sarki وهذا الأمر الذي خلق الله عز وجل العبادة من أجله انقسموا فيه إلى قسمين منهم مؤمن ومنهم كافر منهم شقي ومنهم سعيد ما الذي جعل هذا شقي وهذا سعيد هو انقيادهم لأمر الله عز وجل فمن صرف العبادة لله وحده كان من السعداء الفائزين المؤمنين ومن أشرك بالله سبحانه وتعالى كان من الكافرين الخاسرين الأشقياء Allah madaukakin sarki ya da ya halarci mutane sai ya raba su kashi biyu bangare na farko waɗanda suke muminai bangare na biyu kuma kafirai wannan muminan su ne suke rabauta a duniya da lahira su ne suke rabauta da yadda Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tafi cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine tababbe a sarare zai tabe zai asara a duniya da kuma lahira والناس في حاجة إلى معرفة هذا التوحيد وإلى الانقياد إلى أوامر الله عز وجل لأنه حاجتهم له أشد من حاجتهم للطعام والشراب لأنه لأن به فوزهم يوم القيامة عند ربهم فهو ضروري من كل فوق كل الضروريات به سعادة الدنيا والآخرة حقيقة sanya ake ganin ta Allah kuma sai an da tauhidin Allah na kuma sarki domin su rabauta a duniya da lahira domin shi ɗayan ta Allah to mutum yana cin alfanu da ne tun a wannan duniyar gabanin ya jira da gobe kiyama Allah ta'ala ya sakanta mai da mafi cikin sakamako وهذا التوحيد الذي هو عبادة الله عز وجل هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله المشتملة على نفي وإثبات نفي العبودية عن غير الله عز وجل وإثباتها له سبحانه وتعالى ولا التوحيد لا يمكن أن لا إله إلا الله جماعة لا إله إلا الله في الغبش والذين كهلا لا إله إلا الله تقش بقروني من بين الأبيون كوري بوتا بقوة سنوكما بقري نبيو تبتر تحكي لكي تنسر والنبو درس وهذا هو أول شرط لشرط قبول العمل أن يكون العمل خالصا لله عز وجل لا يبتغى به إلا وجهه سبحانه وتعالى نعم. والنشين شرقي نفقه لك قد تكل من أيدي لك تباوه إذا الطياري والنم أيد ينابي نفق ينابي نفر الله تعالى يبالك لك ba tare da yana hangen kowa ko wani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aikin da yake yi والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمتابعة هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شأن نبيكم الشيء إذبت ينعم بيني صوت الأفضل قوية ومن الله صلى الله عليه وسلم wannan shi ne sharadi na da yake sanya aikin bawa ya idan ka ɗauki wannan sharadi to shi ne kuma sabon da وأي عمل يعمله الإنسان ما لم يتحقق فيه هذان الشرطان فإنه غير مقبول لا بد أن يكون العمل خالصا لله صوابا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ربنا سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه الآية تضمنت الشرطين الشرط الأول إخلاص العبادة لله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الشرط الثاني فليعمل عملا صالحا والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم malam ya ce wannan abubuwa guda biyu suna da matuƙar muhimmanci tsayin Allah ta'ala da nufarsa a cikin dukkanin aiki sannan kuma aikin ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma Allah madaukakin sarki a ƙarshen suratul ya yake cewa duk wanda yake so ya haɗu da Allah mahaukakin sarki ubangijin salami lafiya to ya yi aiki na gari ya yi nagarta sannan kai ya kurkura ya haɗa Allah ta'ala da wani wurin bauta shi ne malamin ce aiki baya zamtowa aiki na gari har sai ya zamto daidai kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fadin Allah ta'ala da yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya kuskura ya hada kowa da Allah ta'ala wa bauta kaga alam ikhlas zai bayyana sannan kuma bal ya'mal 'amalan salihan to wannan kuma ba zai amsa sunan sana العمل الصالح بس aiki هو kwarai har sai هو yi daidai da koyarwar manzon وجاء عن ربنا في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فهذا شرط تحقيق للشرط الأول الذي هو الإخلاص وجاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذان الحديثان جمع بين من أحدث البدعة وبين من عمل بها سواء حتى وإن كان ليس هو الذي قد أحدثها فمن أحدث البدعة فعمله مردود ومن عمل البدعة فعمله أيضا مردود فهو مناف للشرط الثاني الذي هو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم shi sa ya tabbata a hadisi muslim Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa ni ne mafi wadatar masu wadatuwa gaban a hada ni da wani a yi wani abu a gwama ni da wani yace duk wanda ya wani aiki kuma sai ya nufi wani wani na cikin aikin sai na gane shi da abin da yake nufi ma'ana shi ma wadaci ne gaban wannan kaga wannan yana karfafa sharadin na farko na yin ikhlasin kowane aiki za a yi ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan malam ya ce ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya yi aiki na musulunci wanda ba mu muka san yin ba ba mu san da wannan ba kagaggen lamari ne shi ya fara da shi to fa huwa an mai da mai da kayan ba babu hada sai wahala malam ya ce wannan kuma yana karfafar sharadi na biyu wani ce ko da ba shi ya fara da bid'a ba amma fara da ita aka yi shi kuma ya yi to dai riwaya sai ta ce duk wanda ya yi wani aiki wanda ba mu muka sa shi ba to shi ma wannan aikin an maida masa babu lada don haka da wanda ya fara sun man ahdasa wanda ya fara da kuma wanda ba fara waye ba zuwa ya tara ana yi shi ma yi man amila amalan duka dai laisa alaihi amruna ba mu muka sa shi yayi ba to ba shi da lada ya yi aikin banza واتخذوا أيها الإخوة الفضلاء هو حق الله على العباد فقد جاء في الحديث عند الإمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما أنا أو بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل رديفه كان على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه أي إذا عبدوه ووحدوه قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم هذا الحديث اشتمل على بيان حق الله عز وجل على عباده وهو إفراده سبحانه بالعبادة وترك الإشراك به malam ya ce hadisin da ya tabbata a cikin fahimta an karbo daga mu'adu bin jabal radiyallahu anhu ya bada labari ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya ne a kan abin hawa babu wani abu tsakani na da shi muna kan sisi baki daya sai da muka tafi sai ya kira da sai ya ce ya mu'adu ya ce mu'adu ya ce sai mu'adu radiyallahu anhu sai ya amsa yace karba maka ya aikin Allah yace sai ya min shiru bayan kaɗan sai ya ƙara ce min ya mu'ala eh, na ƙara amsa masa ya ƙara yi min shiru jinkaɗan sai ya ƙara cewa ya mu'ala sai na ƙara karba masa na ce karba maka ya aikin Allah sai ya ce shin ku ka san haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayansa akan bayansa sai ya ce mun Allah da zan su suka yi suka sani sai ya ce haƙƙin Allah a kan bayi shi ne su ɗayan tashi da bauta kada su kuskura su haɗa shi da kowane ne wurin bautarsa sannan kuma ya ce shi ka san mene ne haƙƙin bayi a kan Allah in suka aikata wasu abu na farko sai ya ce Allah da manzon suka fi sani sai ya ce to haƙƙin bayi a kan Allah shi ne shi kuma ba zai azabtar da duk wanda ya mutu baya yin shirka da shi ba subhanahu wa ta'ala والرسل ارسلهم الله عز وجل لهذا الأمر وهو إفراده سبحانه عز وجل بالعبادة قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من, من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فكل هذا يدل على أهمية التوحيد وأهمية إفراد الله عز وجل بالعبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وأعظم, وأعظم شر هو الشرك بالله عز وجل وأوجب واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعباده wannan tauhidin da ake ta magana kai shi ne manufa ta asali ta turo manzanni annabawa da manzanni zuwa ga al'umma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت mun من a cikin kowace al'umma من كورة منذور Menene كفر su bautata wa Allah maɗaukakin sarki shi shi ɗaya su kuma su guji dukkan abin da ake bauta wa koma bayan Allah kuma haka ma Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari yake yunazzilu mala'ikata bi ruhi yunazzilu mala'ikata bi ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi li yunzira yawm as-salam ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن تنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Allah madaukakin sarki shi ne ya dinka saukar da mala'iku ga waɗanda ya zaba cikin bayansa menene samun cewa ku yi gargaɗi kada wanda ya kuskura ya kwama bautarsa da ta wani Allah madaukakin sarki a lokaci guda ɗaya Ba babu shuka waɗannan ayoyi suna mana bayanin muhimmancin tauhidi da yadda ya waje ba kowane musulmi ya rike shi tsankan idan ko ya yi aiki da shi a cikin dukkanin rayuwarsa والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى كالخلق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات التي تليق به سبحانه وتعالى ما نجي توحيد nan ya kasu kashi uku tauhidi na farko shine ɗayan da Allah madaukakin sarki ta bangaren ayyukan da yake yi wa bayi duk abin da Allah ta'ala kadai yake banta da yin sa to ya ba a sallama masa ai imani cewa lalle shi kadai yake yi kamar halitta kamar rayawa kamar kashewa da wani wannan kaso na biyu shine tauhidul uluhiyya shi ne bayan su ɗayan da Allah madaukakin sarki wurin bautata masa dukkan abin da yake bauta ne ko yakin Allah ne shi shi kadai kada a yi wa Allah kuma a yi wa wani kamar neman taimako kamar neman lafiya neman biyan bukata wannan duka ya wata ba ɗayan da Allah a ciki sannan ka so na uku kuma shi ne tauhidul asma'i wa sifat shi kuma wannan yana nufin ka ba wa Allah madaukakin sarki ko ka tabbatar wa da Allah sunayen da ya tabbatar wa da kanka da kuma siffofin da ya tabbatar wa da kansa haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah sunaye da kuma siffofi to duka kai biyayya ga Allah da manzonsa a cikin wannan babu wa ahlus sunnati wal jama'a يؤمنون بهذه الأقسام الثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والدليل على هذه الأقسام الثلاثة هو استقراء كتاب الله عز وجل والنظر في النصوص التي وردت فيه في هذا الكتاب العزيز فمن نظر في أول سورة من سور القرآن سورة الفاتحة التي نقرأها سبعة عشرة مرة على الأقل في اليوم والليلة في صلاتنا الواجبة من غير الصلوات النوافل وغير ذلك يجد فيها هذه التوحيد أو هذه الأنواع الثلاثة فقال ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين أثبت هنا توحيد الربوبية وأثبت توحيد الألوهية وقال رب العالمين هنا توحيد الربوبية وقال أيضا أثبت فيها الأسماء والصفات رب العالمين هذا اسم الرب من أسماء الله عز وجل واسمه أيضا الله فالرحمن الرحيم إثبات لتوحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين إثبات لتوحيد الربوبية إياك نعبد وإياك نستعين هذه آية أعظم آية أو من أعظم في القرآن يرجع إليها الفاتحة ترجع إلى هذه كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم هذه متعلقة بتوحيد الألوهية الذي هو التوحيد الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفار قريش ما لا ينجي ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da waɗannan kaso kaso guda uku da aka faɗa da shi rububiyya uluhiyya asba'u sifat kuma dalilin su akan wannan imani shine bibiyar da malamai suka yi wa baki ɗayan ayoyin alƙur'ani mai girma da duba na tsanaki cikin abubuwan da ko dalilan duba na tsanaki cikin dalilan ayoyin alƙur'ani mai girma yace ka ɗauki misali na farko suratul fatiha wanda muke karanta ta barkatai a salloli na farilla a kullum babu shakka a aya ta farko kawai za ka fitar da jinsin wannan tauhidin kaga Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da kirani ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ubangijin tarikai kaga Allah wannan suna ne na Allah madaukakin sarki kaga al-asma ya fito a nan gurin yace rabbil alamin wannan kuma rububiyya ta fito shine yake rainan dukkan wanda ba Allah madaukakin sarki ba ar-rahman rahim wannan kuma sunaye ne guda biyu nasa wanda kowanne ya kunshi siffofi na rahma da tausayi da jin kai yace malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan kuma ya tattare توحيد توحيد الالوهيه والذين يجيبوا نوم سمع وان من ذا الله صلى الله عليه وسلم يعني هو ذات الكتابة وألا رضو بكين سرقي أو النمار وقد أقر كفار قريش بتوحيد الربوبية كما حكى ذلك عنهم ربنا سبحانه عز وجل في كتابه لكنه لم ينفعهم قروا أن الله هو الخالق الرازق المسخر الشمس والقمر كما يقول عز وجل ولا إن من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون لأن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يصرف العبادة لله عز وجل وأشرك به معه غيره فإنه لا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا فتوحيد الألوهية هو الذي من أجله خلق الله الخلق وهو الذي من أجله أرسل الرسل وهو الذي قاتل من أجله النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ليدخلوا في الإسلام ما لن يمسك عجرون قريشا ثم قد في إنكار توحيد الربوبية ألا شيني من حلسة مرايا وإرايا ربك شيوى أما من لم يمسوا عن ذلك بإنجرة تسولك عذاب الله بس بهذا الشيء وأنا سلم يا جن ودليل أتمنى القرآن من جرى لكم سيتفسري في شوى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يفرجون ده أبي قتل ماذا تنبي وإن الكافرين وأنا يا أهل السفر من الحسين ثم يقول رانا دوتا كيف إذا تشوك ألا هم يوم الناس تشينك ممالا يجي شيء توحيد الألوهية Shi ne gonoruwa shine abin da ya wata ba a imani da shi a duniya asali kuma wannan shi ne tauhidin da rigingimu ko ya yaƙe ko husuma ta faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda ya yaƙa cikin kafirai sannan kuma shi ne sababin turo manzanni da kuma halittar kan adam والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه ربه سبحانه وتعالى كان أول شيء دعا إليه هو توحيد العبادة توحيد الألوهية والنهي عن الإشراك فقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند أنه أن رجلا من بني كنانة من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجال يتخللها أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله في رواية أن يعبدوا الله وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات ثم جاءت الفرائض بعد ذلك لكن أهم شيء وأول شيء يدعى إليه هو عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة لأن الإنسان لو صلى وصام وحج وهو مشرك بالله عز وجل حبط عمله ولم ينفعه ذلك شيئا ما نجيسي فرصاً من ذا الله صلى الله عليه وسلم يفعل سرع بريش لا توحيد العبادة لكن سأل الله وضعك في التركيد مرسا حديث ليس بسعش دمون للإمام أحمد فسنجي من إنجاجي ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a wata kasuwa da ake ce mata min eh, majal na ga shi yana cewa ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu ya ku taron jama'a ku ce la ilaha illa allah ku yi imani da abin da la ilaha illa allah ta kunta tabbas za ku rabauta kuma haka lamarin da sha'anin ya kasance نكلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوع سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه سوى دار اليمن فيقول بيان ديما سفي يجيمين إنك تأتي قوما أهل الكتاب ذاك جيرون متعلم لدى أن فوكم مدن يستاذي فليكن أول ما تدعوني إليه شهادة أن لا إله إلا الله سوى فأبلغ فرقود ذاك فارق sako na farko da za ka fara ta musu shine da babu wanda ya cancanta a bauta mai da gaskiya sai Allah madaukakin sarki daga nan sai in sun yi biyayya sun san wannan to kaga sun zama musulmi kenan to sai ka sanar da su kuma Allah ta'ala ya sallanta musu sallah sai ya ambaci kuma rabuwa al'amuran a nan wurin abin da ake so a fahimta shi ne, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da tauhidul ibada الفرق هو فرائض الإسلام فإن يفرع عن بند التوحيد والعبادة لا يتألى دولتا دولة بين شهادة فلنقم ربو الواجبين تدولو نظر من يناله دق أبدا مسلم زي لا لأيك المسلمين ما هو التوحيد السبيل لسبا تشيما والجمع أيك المسلمين والتوحيد هو أفضل الأعمال كما أن الشرك هو أعظم الذنوب فقد جاء عن حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث أنه سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله نعم. وسئل أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك نعم. ولكن شيء توحيدي tauhidi شيء ɗaya shi ne mafi ƙololuwar aikin شيء Allah ya fito shi الله aikin da ya fi domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce ayyul a'mali afdal baki daya a ayyukan musulunci me Allah ta'ala ya so me ya fi daraja me ya fi lada sai ya ce imanin billahi wa Ka yi imani da Allah madaukakin sarki da manzansa a gefe guda aiki da ya fi kowanne muni ya fi kowanne janyo fushin Allah shine ashirku billah yin shirka da Allah madaukakin sarki domin shi ma an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam shi cewa menene abin da Allah ya fiki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa ka sanya wa Allah madaukakin sarki kini ko wata kishiya alhali kuma shi ne ya halicce ka ومما يدل على أهمية التوحيد وخطورة الشرك أن الموحد مآله يوم القيامة إما أن يدخل الجنة مباشرة بدون أن يدخل النار وإما إن كان من العصاة الذين شاء الله عز وجل أن يطهرهم بالنار لكنه لا يخلد في النار من فضل الله ورحمته وأما الكافر المشرك فهو خالد مخلد في النار ليس له إلا هي دارا قال الله عز وجل في كتابه ومن يعمل من الصالحات وهو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال ربنا عز وجل في حق المشركين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار daga cikin abin da yake nuna wato muhimmancin ɗayan ta Allah maɗaukacin sarki da kuma haɗarin yin shirka da Allah maɗaukacin sarki shine idan an ji lahira wanda ya ɗayan da Allah maɗaukacin sarki cikakken ɗayan tawa to kai tsaye zai shiga aljannar Allah maɗaukacin sarki ba tare da an ta masa ba amma duk wanda ya ba mu Allah maɗaukacin sarki da wani abun bauta a wannan duniya to babu shakka Allah zai haramta masa shiga aljanna kuma zai shiga cikin wuta kuma zai dawwama a ciki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya aiki na kwarai mace ne ko ko namiji to waɗannan su ne waɗanda za a shigar da su aljanna su ne waɗanda za a shigar da su cikin aljanna ba tare da an zalunce su ko an daɗe musu haƙƙinsu ba daidai da ƙwayar komayya amma kuma wanda ya dan ya ce ya hana Allah maɗaukakin sarki da wani ya shirka to waɗannan su ne waɗanda Allah ya haramta musu shiga aljanna kuma makomansu za ta zanto wuta ce lalle waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar yin shirka ba su da wanda zai taimake su a gaban Allah maɗaukakin sarki والنبي صلى الله ولو تصفحنا القرآن الكريم لوجدنا أول أمر وأول نهي متعلق بالتوحيد والإشراك ورد الأمر في أول أمر بتوحيد الله عز وجل وورد فيه بالنهي عن الشرك بالله عز وجل ففي سورة البقرة في أول أمر يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا أول أمر وأول نهي في القرآن الكريم أمرنا بتوحيد الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم ونهينا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد كما تقدم أمر الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله وختم حياته صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الشرك وكان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته فقبل وفاته بخمس ليال قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وإن, وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك فهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل في آخر لحظة من لحظاته حينما نزل به الموت صلى الله عليه وسلم وطفق يطلع قميصا على وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوه ما لن يجي شيء فعلا لك هذا يجب أن يكون مهمة التوحيد da kuma hadarin shirka umarni na farko a cikin alƙur'ani da za ka bibiye shi za ka ga umarni ne da tsayin ta Allah kamar yadda a cikin wannan umarnin a ƙarshen ayar hari na farko a cikin alƙur'ani hari ne akan kada ka kuskura kai shirka inda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul baqara yake cewa ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda shi ne ya halicce ku da kuma waɗanda suka gabace ku ta hanyar bautarsa ne tabbas za ku samu takawa sai ya lissafo irin abubuwan da ya muku ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shine ya sanya muku kasa ta zanto tamkar shimfiɗa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an ya sanya kama kuma kai ka ce rufi ne wa anzala min as-samaa'i ma'an kuma yake sauko muku da ruwa daga sama fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum sai ya dinga fitan muku da tsirrai da abubuwan da kuke bukata na amfani da abinci duka arziki ne a gare ku don haka fala ta ji'alu lillahi annada kada ku kuskura ku haɗa Allah madaukakin sarki da wayanda suke kishiyoyi wa antum ta'alamu alhalin kun san cewa wannan ba kishiyoyin Allah ba shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki da wannan wannan ayar a aikata cikin rayuwarsa ya zanto da a wata ta farko ya yi kira zuwa ga tauhidi kamar yadda muka gani a hadisin da ya zo a cikin musulun imami ahmad kuma a ƙarshen wafatin sama sai da ya tsoratar kada a kuskura a shirka inda daga cikin abin da yake fara cewa la'antar allah ta tabbata a kan yahudawa da nasara domin sun rike kaburburan annabawansu wurin bauta a cikin hadisin cewa yuhaddiru ma yana yin hali al'umma kada mu kuskura mulki irin waɗannan wurare wuraren bauta wa kulluna yas'a fi hadhihi ad-dunya li yakuna sa'ida sa'adatu والسعادة لا تكون إلا في توحيد الله عز وجل لو جمع الإنسان من الأموال كأموال قارون ولو انبسط كما ينبسط الفسقة والفجرة فإن الضيق يكون في القلب السعادة الحقيقية هي سعادة القلب هي حياة القلب والذي يسعد حقيقة هو من وحد الله عز وجل من وكل أمره لله سبحانه وتعالى ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الخلق عليه الصلاة والسلام مع كونه مات وهو مديون آه، مرهون آه، في دين ليهودي فالسعادة هي السعادة القلب وهي متحققة بالإيمان بالله عز وجل قال ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وكما قلنا الطيبة والحياة أن يكون القلب مرتاحا مطمئنا لله عز وجل راضيا بما كتبه الله سبحانه وتعالى له ولنجزينهم اجرهم يوم القيامه اي يوم القيامه باحسن ما كانوا يعملون فهذه هي السعاده السعاده هي توحيد الله عز وجل الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى duk abin da mutum ya ko da ya samu dukiya irin dukiya da za ta kai yawan ta samu wanda ya samu dukiya mai tarin yawa ko kuma a'a ya shantake ya hole ya bar raje ya dinga jin daɗi kamar yadda fasikai suke kutsawa suke jin daɗi malam ya ce to lallai matsawar babu wannan tauhidin sai Allah ya tarbabe shi da kunci da takura a cikin zuciyarsa domin hakikalin jin daɗi da yalwa ta rayuwa ita ce da wanda ake samu cikin rayuwar zuciya malam yace shi ya sa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa farin ciki da jin daɗi na zuciya da kwanciyar hankali da samun sa'ada malam yace tare da cewa bai yi rayuwa sayarwa ba tare da cewa ya mutu ana bin sa bashi tare da cewa sanda ya mutu ma jirginsa ya ya kai shi jingina wurin wani bai hude to amma saboda ya samu da tauhidi cikakke ya fi kowa samun kwanciyar hankali ya fi kowa rabauta tun a nan duniya malamin ta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min duk wanda ya aiki na kwarai mutum namiji ne ko mace matukar shi mumini ne to fala nuhyiyannahu hayatun tayyiba Allah ya ce wallahi lalle za mu raya shi rayuwa mai daɗi أي إمام إلهي فقد جرك إنتم على الدنيا فلم ألا يراها ولم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ذاك ساكا تامس على يوم القيامة جبرت به في تلسا كمصر أبي تسبك تنجي سنعي على الدنيا ولا يوجد أسه ممن يصرف شيئا لغير خالقه سبحانه وتعالى شيئا من العباده لأن الذي خلقك هو الذي يستحق العبادة لا لا يجوز ولا يكون عقلا أن تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى فالذي تعبده من غير الله هو مخلوق مثلك يا عبد الله هو مخلوق فكيف تعبد مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملكه لك أنت لا يستطيع أن ينفع نفسه أصلا لا يستطيع أن يمنع عن نفسه الموت فكيف يملك لك خيرا أو يصرف عنك شرا قال يجي wanda ya fi kowa wuta da jahilci shine wanda ya ɗauki wani bangare na bautar Allah maɗaukakin sarki yake sarrafar da wannan bangare ga wasu Allah domin karshe ma duk inda ka je ka dawo wannan da kake komawa zuwa gare shi kuma bayan Allah shi ma ai abun halitta ne kai abun halitta ne shi abun halitta ne dan ka duka ɗaya kuke don me ku za ka kai kukanka inda ba za a share maka hawaye ba babu shakka ba zai iya amfana wa kansa komai ba shi a kan kansa to yaya shi kuma zai iya amfana وكما دللنا على قضية عظمة التوحيد لله عز وجل لا بد أن نحذر من نقيضه لا بد أن نحذر من نقيض غاية الحذر قد يقول البعض لماذا أحذر أنا الحمد لله ولدت من أبوين مسلمين وأعيش في بلاد المسلمات فلماذا أحذر من هذا الشرك نقول من, هما من هو خير منا قد حذر منه قال إبراهيم الخليل كما حكى ربنا عز وجل في كتابه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم الخليل الذي رمي في النار بسبب التوحيد رمي في النار بسبب التوحيد يدعو الله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فالقلوب بين يدي الله بين أصبعين أصابع الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى فالإنسان يحرص دائما على الحذر من الشرك بالله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر في سجوده من قول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينه لأن القلوب قد تزيغ فالإنسان يحذر من نقيض التوحيد الذي هو الإشراك بالله عز وجل malam ya ce kamar yadda muka nuna muhimmancin ɗayan da Allah da yin da bin da aiki da shi to ya wanda ba kuma mai tsantseni mu guji dukkanin abin da yake shirka ne ya ce watakila wani ya ce me yasa za mu dinga yin gudun shirka tun da dai mun yi tauhidi to me sa za mu guji shirka ya ce to da farko ya ce musamman ma wani zai ce an haife ni a garin da yake na musulmai kuma iyayena alhamdulillah babana da babata duka musulmai ne to amsa sai mu ce wanda yake ya fi alkhairi gare ni mafi alkhairi da gani da ku baki daya ya yi tsantsayi kuma ya nemi tsari da shirka shi shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda saboda yadda ya yi aiki da tauhidi ya tsayanta Allah a dalilin wannan aka dauke shi aka burga shi a cikin wuta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana cewa rabbi ja'al hadha al-balada aminan wa wajnubni wa bani an na'budu al-asnam ya Allah mana ubangin sarki ka sanya wannan garin na maska ya zamto amintacce da ni kuma da 'ya'yan da zan haifa ka ne nesanta mu ga barin mu bauta wa gumaka idan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ya kai matsayin da ya kai cikin tauhidi da kusaci da Allah zai dinga yin taka tsantsan yana gudun ya fada a cikin shirka ashe ni da siya waje ba mu guji fadawa a cikin shirka وكان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأذكار التي أتمنى أن نحفظها جميعا هي من أذكار الصباح والمساء كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء هذه من أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر يردد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات فهذا دليل على خطورة هذا الأمر الذي هو الإشراك بالله عز وجل وأن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه كما خاف أولئك الأطهار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خافوا الوقوع فنحن أولى أن نخاف من أن نقع في هذا الأمر شكرا مجانا توجه malam ya yi shawa zuwa ga cewa ita zuciya ba ta tabbata a hali guda ɗaya juyawa take yi shi ya sa rusul tana iya zamewa sannan kuma yace yana cikin addu'o'in da ya waje baki da su baki ɗaya mu kula da su safiya da maraice mu duka maimaita su sau uku ne faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya Allah ina neman tsarin ka da gabarin da ya kafirci ya Allah ina neman tsarinka ga barin talauci ya same ni ya Allah ina neman tsarinka ga barin azabar kabari yace yana maimaita wannan sau uku wannan yana nuna maka hadarin kafirci da shirka idan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa shine shugaban masu tauhidi amma kullum yana neman tsari ga barin fadawa cikin kafirci to lalle mu ne aula mu ne mafi cancanta da dacewa mu dinga neman Allah ya tsare mu daga kafirci الدعاء يتجي اللهم إني أعوذ بك من عذاب اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف على صحابته الكرام هم الذين عاشوا معه وشهد لهم أو لكثير منهم بالجنة وهم رضي الله تعالى عنهم من أهل الجنة نؤمن بذلك لأن الله رضي عنهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسألوه عنه فقال الرياء فخافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته الكرام الذين هم أفضل القرون بعد أفضل القرن كما قال النبي أفضل القرون قرني الذين عاشوا مع النبي خاف عليهم من الوقوع في الشرك الأصغر الذي هو الرياء فكيف بمن بعدهم والرياء هو أن يحسن العمل من أجل الناس فقد يكون العمل في أمر الأول أمره لله عز وجل لكن قد يدخله الرياء في أثناء العمل فالإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه دائما ألا يقع في هذا الأمر الخطير الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه أمر خفي سيأتي malam ya ce shi ya sa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinka ciye wa sahabbai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yadda ya dinka ciye musu tsoron kar su fada cikin yin shirka tare da cewa wannan sahabban su ne mafi alkhairin al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata hadisin Imran bin Husayn خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم to amma tare da haka yana jiye musu tsoro inda yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ashirku al-akbar mafi mafi mafi girman abin da nake jiye muku tsoro ne karamar shirka sai suka tambaye mu suka ce wacce ce karamar shirka sai ya ce arziya mutum ya yi abu amma ya nufi wani Allah a cikinsa kamar mutum ya tashi ya kyautata aikinsa amma ba yana nufin Allah ta'ala ya ba shi lada ba yana nufin mutane su gani su yaba su faɗa ya samu suna malam yace lalle wannan lamarin nan ya kamar yadda bayanin zai zo ya ba mu nisance shi mu yi takasan san abu ne mai hadari وفي حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل تعرفون النمل الصغير الشرك فيكم أخفى من دبيب أي صوت, صوت النمل ويمشي أخفى من دبيب النمل فقال بعض الصحابة أوليس الشرك يا رسول الله أن يتخذ ند مع الله وهو الخالق فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ثم قال عليه الصلاة والسلام وعامل أيضا أن نحفظ هذا الدعاء دعاء نسلم به بإذن الله عز وجل من الرياء قال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم هذا ينبغي لنا أن نحفظه نكرر ونكثر الدعاء حتى نسلم من الشرك وننجو بإذن ربنا سبحانه وتعالى malam ya ce daga cikin hadisan da suke nuna hadarin shirka musamman riya yake faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la shirku fikum akhfa min dabibin nam lallai shirka yadda za ta kai ta kawo a cikin ku ta fi irin yadda tururuwa take tafiya a jikinka ba tare da ka kula da ita ba to ta fi wannan guya ma'ana akwai hanyoyi da dama da shirka take kutsowa a cikin al'umma shine sai sahabbai suke tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya ma'aikin Allah shirka ba shine mutum ya riki wani ya bauta mai ba koma bayan Allah sai annabi sallallahu ya kara bai mai ta wannan hadisi yace lalle shirka a cikin ku ta fi tafiyar tururuwa kuya ma'ana akwai hanyoyi da dama da shaitan zai iya zuwa ya gurbata maka tauhidinka idan to ka zame ka bar tafarkin Allah madaukakin shine malam yace ya tabbata a hadisi wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya wajaba dukkanin mu iyata kuma mu dinga maimaita ta ita ce fadinsa da yace Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam ya Allah madaukakin sarki muna neman tsarinka ka tsare mu kada mu yi shirka mu hada mu hada ka da wani wurin bauta alhalin muna sani kuma Allah ka gafarta mana a irin abin da muka yi alhalin ba mu sani ba addu'ar ita ce Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam والشرك كما دلت الأذان تعدلون والشرك كما دلت نصوص الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين شرك أصغر شرك أكبر وشرك أصغر فالشرك الأكبر هو أن يسوى بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره في أي أنواع التوحيد في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الألوهية فمن سوى بالله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى فإنه يكون شركا مشركا شركا أكبر يخرج صاحبه والعياذ بالله من ملة الإسلام ويكون خالدا مخلدا في النار هذا هو الشرك الأكبر نعم وانا يجي شركة كسوبي بيجي babban shirka da karama babban shirka shine mutum ya hada Allah madaukakin sarki da a cikin abubuwan da suke haƙƙin Allah ne a cikin uluhiyya ko a cikin rububiyya ko cikin al'asma'i wa sifat duk sanda ka ɗauki wani haƙƙi na Allah sai ka gwama shi da wani sai ka ba wani Allah to lallai mutum yayi babban shirka irin wannan shirka tana fitar da mutum daga cikin musulunci kuma tana dawwamar da shi a cikin wutar jahannam Allah ta'ala ya kiyaye أما الشرك الأصغر فهو ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك بالله عز وجل كما جاء من حلف بالله فقد كفر أو أشرك الحلف بغير, الحلف بغير من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك الحلف بغير الله عز وجل يعتبر شركا ولكنه شرك أصغر أيضا من قام يقول بعض الناس ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان أو لولا الله وفلان كل هذا العطف بحرف الواو يعتبر من الشرك الأصغر الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فهذه الألفاظ وهذه النصوص التي دلت على وجود شيء من الألفاظ فيه شرك يعتبر شركا أصغر يخالف الشرك الأكبر من حيث أن صاحبه آه، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يخرجه من ملة الإسلام ما لا ينشي أرمى الشرك هما ita ce shirkar da bata kai matsayin babban shirka ba kamar mutum ya rantse da wani Allah ya kamata a ce ko ya waje ba a ce da Allah zai rantse to sai ya rantse da wani Allah to wanda ya rantsuwa da wani Allah ya zo a cikin nassin hadisi ya yi kafirci ko kuma ya yi shirka kamar yadda an sallam ya ce man ashraka billahi man man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka wa fi wata riwaya kuma ya yi kafirci to irin wannan bai fita daga musulunci ba ko kuma mutum ya ɗauki aiki ya danganta wa Allah kuma sannan sai ya haɗa wannan danganta dangantawa yi wa Allah da wannan Allah shi ne ya amfani da hamduwa da ake kira wa mul'af kamar misali ya cika ba dan Allah ya zo ba da kuma kai ba dan Allah ya zo ba da kuma shi duka wannan shirka ne shi yasa ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani inkari wani sahabi yace aj'altani lillahi niddan lokacin da yake kai Allah ya so da kuma kai sai ya ce ka sanya ni nima a mai godayya mai tarayya da Allah jini da Allah ka ce Allah ne kadai ya so shi shi kadai dan haka irin wannan lafuzar malam yace ya kamata mu kiyaye mu nisanci su ne da هذا الأمر الذي تقدم الحديث عنه وهو الاهتمام بتوحيد الله عز وجل والحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم أمر كما تقدم وهو الذي بدأ به الأنبياء والصالحون في دعوات دعواتهم أسأل الله عز وجل أن يميتنا على الإسلام والسنة وأن يجعلنا ممن تجنب الإشراك بالله والبدعة وأن يجعلنا ممن يسعد يوم القيامة بدخول الجنة وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نكون ممن يرد الحوض فيشرب منه شربة لا يظلم بعدها أبدا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين وأن يجعلنا ممن فاز بالنعيم المقيم في قدر الله سبحانه وتعالى أشكر للإخوة الذين قاموا على التنسيق لهذا اللقاء وأشكر أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر وأشكر من بنى هذا المسجد ومن ساهم في بنائه ومن شارك فيه بأي عمل من الأعمال وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين malam yake a ƙarshe babu shakka wannan bayani da ya gabata a kan muhimmancin tauhidi da haɗarin shirka lamari ne mai domin shi ne annabawa suka kira zuwa gare shi kamar yadda ya gabata sai ya rufe da addu'o'i masu tarin yawa daga ciki ya yi addu'a cewa mahalarta ko mahalarta yana roƙon Allah ya sanya mana albarka yana roƙon Allah madaukakin sarki ya zanto ya sanya mu shiryayyu kuma masu shiryawa kuma ya sanya mu cikin waɗanda suka nisanci shirka sannan kuma ya addu'a ga duk wanda suka tsara wannan 谢谢大 جزاكم الله خير الله اجركم سبحانك اللهم